Uh, prof yau yanzu gashi an kai shekaru goma sha hudu ana mulkin demokradiyya a najeriya wanda ba taba samun irin haka ba a ganin ka idan muka dubi daga wannan lokaci kawai yanzu muna iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu to alhamdulillahi mun gode wa allah har muka kai wannan lokaci ana demokradiyya koya demokradiyya take yadda masana suke cewa demokradiyya dai koya take ta fi mulkin danniya ko irin mulki na soja ko wani iri to mu a najeriya lallai ana demokradiyyar amma kowa san demokradiyyar mu akwai gurguwar demokradiyya ce saboda irin matsaloli da muka kirkiro muka makalawa siyasar mu ko kuma demokradiyyar mu idan ka lura da ga lallai yan najeriya da shugabannin najeriya sun yi da demokradiyya kuma mun rungumi demokradiyya amma abu ɗaya da muka kasa yi shine mu ɗauki irin discipline ko kuma halin da'a na demokradiyya kaga idan kana demokradiyya dole akwai alamar gaskiya ciki dole kuma ka bi dokoki dole kuma ka bi tsarin da aka tabbatar da zaka bi ko ya ma daɗi ko bai maka daɗi ba amma mu idan ka lura saboda kaucewar shugabanci ko kuma eh, nakasar shugabanci a matsayoyi a matsayin tarayya matsayin jiha da kuma matsayin gwamnatin local government kananan eh, hukumomi akwai matsaloli na biyu idan ka dubi abin da ke cewa corruption wato cin hanci rashawa da rashin bin tsari irin na aiki shi kuma ya zama mana sankara a irin siyasar da muke tare da shi sannan na uku kuma rashin amin son zuciya kaga son zuciya inda ya kai mu yau a najeriya har ya kai ga shugabanci idan kana shugaba bai kamata ka kyamaci kowa mai binka ba amma yau ya kai ga har wasu sassan ƙasar nan suna kyaman wasu sassa shugabanni sai su fito fili su nuna kamar waɗansu ba su son su sannan kuma irin maganganu da ke fitowa bakin jama'a har yau mun kai ga lalata sojojinmu ake yi ga cewa najeriya ma a raba ta abinda mutum bai tsamanin za a faɗe shi yanzu ba da kuma irin wayannan maganganun banza na hudu babban shine rashin zaman lafiya yau ba dan najeriya da zai ce ma yana da tabbas in zai kwanta ya tashi lafiya kalau gobe da safe domin bai san me zai faruwa musamman idan kana wasu sassan kasar nan kamar arewa maso gabas to kuma ba za ka ce idan sashi ɗaya na najeriya bai da lafiya sauran sassan najeriya su zauna lafiya ba ba zai yiwu ba domin abu ne kamar jikin mutum idan yan yatsa nan naka bai da lafiya to kai ma jikinka duk bai da lafiya amma idan ka lura idan ka dubi take-take wa'yansu da halayen wa'yansu mu ba dai dukansu ba su kamar ma ba abin da ke faruwa a najeriya najeriya zama lafiya kalau take to ba yadda za a yi demokradiyya ta yi inganci ta yi amfani ga jama'a sannan kuma ta sami mutunci a zuciyan jama'a musamman wanda nake wanda suke irin wannan sassan idan ba tare da cewa shugabanni sun fito an ga halayensu an ji maganganunsu kuma an ga take taken su ya kamanci abin da ya kamata demokradiyya yi ai ko ba mu san demokradiyya Najeriya ba muna ganin yadda ake demokradiyya wasu kasashe kuma wasu mu suna yawo suna gani inda shugabanni za ka ga suna bin dokoki kuma doka za ta iya cire su su bi kotuna su bi abin da kotuna suka zarta kuma kuɗin gwamnati ba wai kamar lalitan mutum bane ka sa hannu aljihu ka fitar ka batar dole akwai yadda ake ɓadda kuɗin gwamnati ba za ka ce kuɗin ƙaramar hukuma ka ajiye shi a wani wuri saboda kai ne shugaba su na ƙasa ba su samu ba su kuma gwamnati na sama sun sake amma ya makale a sakiya a irin yadda muke gani to irin wannan su suke kawo baƙin ciki a zuciyar mutane sai ka ji a ce a mu gwandama mana na jiya akan na yau ai akwai wasu jihohi a ƙasar nan idan ka je za ka ga inda ake demokradiyyar saboda haka dole ne mu hankaltu mu natsu kuma mu koyi darasi mu san cewa demokradiyyar nan ba wai sake ba ne kawai haka yake yin sa demokradiyya yana da dokoki kuma dole mu natsu mu bi dokokin nan